maraiciyar lahadi 24 ga watan rabi'ul awwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1440 daidai da biyu ga watan Disamba shekarar miladiya ta 2018 wannan shine majalisi na 51 cikin jerin jiyar kasusuwan karatun littafin alfiyatul hadith da al-imamu zayyadu al-iraqi rahmatullahi alaihi malam yace al-muqabala ثم عليه الأرض بالأصل ولو إجابة أو وصل ولو إجابة أو وصل أو وصل أصل الشيخ أو فرع مقابل وخير العرض مع أستاذه بنفسه إذ يسمع وقيل بل مع نفسه واشترط بعضهم هذا وفيه غلط ولينظر السامع حين يطلب في نسخة وقال يحيى يجب وجوز الأستاذ أن يروي من غير مقابل وللخطيب إن بين والنسخ من أصله وليذكر صحة نقل ناسخ فالشيخ قد شرطه ثم اعتبر ما ذكر في الأصل في أصل أصل في أصل أصل لا تكون مهوى محوية abu na gaba da cikin wanda yake ta karanta wa lafifin mu'amalantar wato karatu ta fuskar ɗauka da kwafewa da gyarawa shine al-muqabala wannan ke da muqabala shine bayan mutum ya kwafi karatu yadda suke ɗan adashi idan mutum ya zo makaranta yana so ya koyi hadisai gun malami za a bashi ya kwafe a nashi takarda ko dai ya kwafe musu baka kafin darasi ko kuma ya kwafe hilalar da kamar da kasa ana kwafa lacca idan ya kwafe ba shi kenan wannan kwafin nashi ya zama wata ba zai ya yi shi ne proofreading ya karanta shi yana yi yana comparing ɗinsa da asalin wani gyararren kwafi don ya tabbatar da cewa abin da ya kwaba ya yi daidai da abin da yake cikin asali wannan shi ma yana da asali a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda al-imamu tabarani ya ruwaito cewa zai dan Sabit ya ba da labarin cewa na kasance ina rubuta wahayi da manzon Allah sallallahu alaihi idan na rubuta mushi sai ya ce karanta mun in ji abin da ka rubuta kaga annabi yana so ya tabbatar da ko an kwafi ayoyin yadda ya imla'i su yake kuma sun ce gyara nan gyara can kaza ba haka na ce maka shi ba wannan yana shi ne asali da wanda yake ikimali a kansa game da sunnancin muƙabala ta musa al-imamu al-tabarani ya fitar da wannan haka al-khatib al-baghdadi ya rawaito shi a cikin abin da dinsa abjali da akhlaqi salih ko da akhlaqi rawi wa adab salih da isnadi wanda yake kyakkyawa malam yace kuma alayhi al-ard sannan wajibi ne akan ɗalibi bayan ya kufe karatu ya arzunsa ya proofreading ɗinsa bil asl ya gwada shi da asalin walau ijazata ko da ko asalin karatun wanda aka ba shi ijaza ma'ana ko da ijalar karatun akai masa ba biya masa ake dalla dalla ba idan ya kwafi wajibi ne ya tabbatar ya yi shi wato idan ya tantance wata rusta ce a hannunsa menene a cikinta ina ne akwai gyare gyare au asli asli ko kuma kwafin da shi ne asalin nashi asali ma'ana nashi kwafin an kwafe shi daga wani ne shi ma wani an kwafa daga wani ne don ya samu kaiwa ga waccan nuska wadda ya ce duka uwa gaba daya ya ce in ne samu yana iya dogara da wadda ya kwafa da dogare au asli asli shi ko kuma asalin kwafi wanda shi ne hannun malam wato shi ne asali asali ne au far'i muqabali ko kuma ba na malamin ba amma wanda shi ma an yi tofilin ɗinsa a kan na malamin abinda ake so shi ne aslan ya gwara tashi nuska ya yi mukarar ta da ta malami mana mutum ya zo makaranta imam malik ya kuli ya ya kashi wanda ya kwafa to abin da aka so shi ya samu yadda zai yi ya compare sa da wanda malik bai tare ta idan bai samu ba in ya samu ta wani amintacci wanda shi ya riga ya ya yi compare ta da ta malik to babu ina fata mun gano wa khairul ardi ma ustadi abinda yake shine kai da malami yar ma kai da malami malamin da yake eh, kake karanta mishi naka yana wato nuna maka eh, kurakuran da shi kana gyara. da ko a nan kasar ana yin irin waɗannan abubuwa yanzu ne da kwamfuta su sai ta lalata komai na yi tunan da idan aka project sun da shi mishi typewriting wannan keken rubutun hannu ta gargajiya dama akwai muswadda wanda shi ne kamar ka ce mutum hannun mutumin da ya abin nan sai an zo ana yin ɗaya baya ɗaya ana gwada wannan ke dakilinsa shin abin da ke cikin shi ya yi daidai da abin da ke cikin rubutun hannun mutum sai an yi wannan tinji bayan tinji yi don a tabbatar haka haka a gidajen mutane da kai kamar gidan ɗabi'i su ma suna yin wannan kurkuri don a tabbata haka abin yake amma yanzu kwamfuta ta da abubuwa da dama wanda sun canza waɗannan wato abin nan al'adun da akwai software ko wani wato gudun software wanda da kashi so jirgin cewa kaza ya kamata ko kaza akwai matsala ko yana suggestion a sa nan girama da riba nan da kaza kaza da sauransu amma duk da haka dai akwai buƙatar ci gaba da amfani da irin waɗannan ƙa'idoji don tabbatarwa haka ko a makarantar allura idan mutum ya rubuta a ya rubutu a cikin allansa ya rubuta da ya ci allan shi kafin zai karanta a gaban malami sai ya sake ba wani abokin karatun shi ya rike masa yana dubawa shi yana wannan na dubawa cikin qur'ani wannan na dubawa dan tabbatar abin da ke cikin allan yana cikin Alƙur'ani haka kike da kike wannan ma mukabara ce malam ya ce a ni da malamin shi ne yake iya ma a lokacin da ke sauran karatu ma'ana zai bar nuskar ne ya bar tafiran da aka zo malamin yana biya masa yana yin aikin gyarawa wa qila bal ma'a nafsi wasu ka ce a ya gyara kawai da kanshi a gida kafin ya iso wa sharata ba'dahu hada wasu ka ce ma shar'i ne wajibi ne ma ka gyara da kanka kafin ka zo gaban malami wa fi wallafa amma wannan an kuskurta da wannan ra'ayi wal yan duri sami ushina yatlubu fi nuskati ya ce mai sauraron karatu ya dinga dubawa a sa'ad da yake neman ilimi ya dinga duba kwafinsa ya zama yana rike da kwafin littafin sani yana duba yana ganin ya ke shi don ya tantance wa qala ya ya ji ya haɗa mutum ya ce ma wajibi ba wai ya kamata ne wajibi ya bari masu kowa wani kusurwa idan ba ka da kwafi na littafin da ake karantawa wajen wajen ustazu an yi rumuniyar yin zazzabi ne mukabar al'ustar a nan shi ne abu ta kan israeli shi ke yi da al'ustar da shi ya fara ka samu sakan israeli wanda an gabatar da magana a kan shi baya ya rasu shekara ta ɗari hudu da goma sha takwas an yi rumuniyar yin zairi mukabar ya haɗa cewa babu ne tana iya riwaya daga musa. wadda take ghairu muqadila wato nuska wadda take ba a tsaya an gwara ta da eh, ummuha wani khatibi in bayyana khatibul bagdadi ce idan kai riwaya da nuska ghairu muqadila to in ka zo ka faɗa ba waɗanda za ka ba su in ka zo a dai ka ce nuskar da nai karatun nan da ita ba a yi muƙabala ba wato ba nuska ce take muharrara ba kenan ya zama dan abin da ce wato muswadda ce ba ta da ba is not a hit ina fata mun gano nan kan ba ta fada ce na yi riwaya ne da Mr. Houghton ba a tantance ba ma'ana kamar yadda muke so da tafi ina yi kawai a kasuwa ba a san muhaka ba ce kuma muhakkaka ba wasu inci ga sanani iri daban-daban to irin wannan kai riwaya da ta idan kuma bayarwa ta faɗa cewa to wannan babban ne wanda yake ga shi da kuma shi wannan sunan asalin ah, kuma lama a asali idan za ka kwafa ka kwafa daga asali abin da yake daidai shi ne kwafa daga asali ka kwafa daga wancan ba. wani yuzar sihhatu wato ka bayyana ka ka bayyana cewa wannan kwafi ɗin kwafi ne wanda ba a gyara idan kuma kwafi ne wanda ka kwafa daga asali shi ma ka bayyana wani yuzar sihhatu na tsina kuma da gaske abin da za a ƙara bayani a faɗa ma wanda zai kwafa ya sani shi wanda ya kwafi ɗin mutum ne ya yi ya kwafi a lokacin da aka wani gari mutane suna ana da nusaku ba sa yi da kansu kuma yadda ba ta nemi taimako ko ka ba da aikin jirga da tafi ya maka abin nan wato taifin manuscript to ya zama ya iya aikin da aka bashi a ilmanci ya san abin da ya kamata ya kufa to wannan ma yana da muhimmanci idan ka zama ka ba da rubutu wani ne ya maka wanda ba amintacce ba to ka bayyana cewa wani wani ne ya rubuta. fa shi ku kan sharafa a shi ka abu wa ibn salam ya san da sabu da samu rubutu wanda yake ya sa abin da yake kuma ma a ce ma zikira da asli asli la ta kun muhawwala sannan ka lura da duk sanda aka samu bambanci tsakanin abin da ke cikin kofin ka da abin da ke cikin asalin ku shi ka lura da abin da ke cikin asalin tarka da mabukaci ka ce shi ne ka rasa wanne ne daidai wanne ne daidai ba ai daidai shi ne wani yake asali na ku shi ne farko wancan tun daga shi an kwaho lalle wannan shi ne abin da shi ne abin dogaro shi asali malam ya ce tambayi sa'a ويكتب السابق وهو اللحق حاشية لن يمين يلحق ما لم يكن آخر قطر وليكن الفوق والسطور أعلى فحسب وخرج للسقط من حيث سقط منعطفا له وقيل صدقت وبعده تفسح أو رجع أو كرر كلمة لم لم تسقط معه وفيه لبس ولغير الأصل كالرشد كلمة المحل ولأياض لا تخرج سب لي أو سشحا لخوف لبس وقود ثم تمرير السابق وتخريج أنا شيء آه، سادة abin da ya faɗi daga kalma bayan idan ta je garin profesion tabbas za ta kalma daga to shi ne sai ka mata tahrij ma'anar tahrij a nan shi ne a saƙa ta inda za ta zauna a yi ishara zuwa ga cewa ga wurin take yadda na iya tuna idan mutum misali yana rubutu ko jarabawa ko wasiƙa a da idan ka gama rubutun ka buga wata kalma babu sai kai wani abu mai kama da kamar kan triangle haka ko sai ka rubuta a tsakan ganin dalika kalma to wannan shi ne tahrij saqil ga computer ta bada dama abin nan automatic shi da ka saka to za ta rubuta ta bude ya shiga inda yake to duk wannan ana yi ne a zamanin da babu wadannan na'urori masu lantarki masu artificial intelligence wadanda suke bada dama ka sarrafa document yadda so. to za ka yi wannan tahrij saqil shi wannan yana da asali a cikin sunna daga riwayoyin da aka samu daga shi da sabit da yake ba da labarin cewa lokacin da Allah ya saukar da faɗin faɗinsa غير أولي الضرر غير أولي الضرر bayan an saukar da farko an saukar da layin sauyi ƙa'iduna minan mu'mini da iya ka ci abin da aka saukar ya ce shirin ba kuma aka aka ilhajin da lafazin zairu ulul zarar aka ƙara shi ta cewa wallazi na fi biyadi na rantsa da Allah wanda raina ke hannunsa yanzu nake ba ku labarin a ido na ina ganin daidai inda na tsara wannan kalma inda na ne ce saka wannan jumla a jikin Allah da ya rubuta haka haka da wancan na abin nan da ya sauka game da sahur da aka ce hatta ya tabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad ya nan ya sauka daga farko daga baya aka zo aka الهدر من الفجر من الفجر هو to ire-iren waɗannan su ne suke nuni zuwa ga cewa haka yana da asali a sunna wato gyara wani abu da da babu shi ya kamata ya zama akwai wanda da kai rubutun farko kayi rafkanuwa ko saurin hannu kaɗan da shi ko kuma da kaje ka ji wata riwaya da ka samu wannan tsarin sai ka zo ka yi a wajen ko kuma kamar yadda a ɗabi'a ɗan adam da san da rubutu idan rubutun ka ne ke ke isha'in kai idan ka zo kana karanta shi za ka ga bukatuwa zuwa ga ƙari da rai da kwangaba kwan baya duk mutum ya rubutu yana iya ganin wannan in za ka duba shi su ɗari sai ka ga wannan bukatuwa to wannan shi ne asalin shi game da ainihin wato haka sai idan musu shi rutuwar na riwaya da Imam da Abu Dawud da Isnadi da suke da mazaje amintattu in banda wani mutum da ake cewa Abdurrahman ibn Abi Dinar wanda shi ma saduku ne kuma da ibn yake fara sai ya ce tagayyara ba'da maqdan Baghdad ya ba'da ma Baghdad ya samu matsala to to wannan kuma riwaya ah, ana ganin kamar tana da cikin riwaya da bayar daga baya wallahu a'lam amma dai jumla abu ne tabbatacce yin hakan. bana da shi wani tabu kuyuta musaki wahuwan lahafu ana rubuta abin da ya kai wahuwan lahafu shi ne abin da za a rikar hashiyar ana rubuta shi a gefe ilil dama bin hafu idan idan ka samu manuskript din da za ka ga asalin rubutu wanda yake ajiya har kamar da rubutu irin wannan a tsakiya sannan kuma sai ka ga gefe gefen dama da wasu mutuna a karkace a karkace irin wannan su ne hashiya ko irin wannan ta ɗauka yanzu irin a halayi na gargajiya ɗin da ake rubuta za ka shi irin wannan abu su ne wannan hashiya da ke cin su biza da ke gefe to ana yin ne ta gefen dama aslan abin da ya kamata shi ne kamata a kasu shi gefen dama yace ah, hashiyatan ila yariyin safu wannan kalma da ta fadi kwaya ɗaya ko biyu za a rikar da ita ne a gefen damar takardar malamin ya kuma akira safar matakar kalmar da ta faɗin ba tana ƙarshen layi ba da tana tsakiyar layi sai kai mata kibiya haka ko kuma kai wata alama ko ka sa ta a daidai cikin layi a hashiya amma idan ƙarshen layi ne ba ya ce to a nan malamin da kun akira safar wani ya kun lefau idan a ƙarshen layi wani ya kulle fau to shi ke a saka shi a sama idan ka ga a saman takarda ne idan ka ga idan ka ga sakat a saman takarda an yi ilhari shi a saman takarda to alama yana ƙarshen layi da aka yi ishara cewa ya faɗi shi ne kawai kalma ta gaba da ta ƙarshe a layi wasu tsoro ala fa idan kuwa ya kai haka idan ya kai wato cikakken layi a ce abin da ya faɗi layi ne guda da shi ma wannan a'ala a sashi a can sama fa hasan shi ya fito kyau karni kharija lissafi min haisu fakar mu'arifan ya ce sai tahriji sai bayanin shi fakalin daga inda ya faɗi daidai cikin inda ya faɗi mun'arifan kana da nuni zuwa ga yadda za a gane ina ya tafi wakila sil bi khat wasu kuma suka ce a sadar da shi da wani ɗan zane haka kamar karan dori wato ka ja layi har ya kai zuwa inda za ka ishara cewa ga ga inda ya fadi da kuma inda ka aji daga daidai inda babu shi din sai ka ja dogon layi zuwa can inda yake dan a ga matsayar shi sai ce wa ba'abahu bayan ka gama rubuta kalma ko jumla da ta fara din uktub sai ka rubuta sah sai ka kalman sahha a ƙarshen shi bayan ka saka cewa misali ah, ƙala ƙala kaza kaza kaza sai kuma ka sa sahha auzi ko kuma ka saka sahha raja'a wannan gyara ne raja'a kuma na koma cikin asali daga nan sai koma cikin asali au karriril kilmata ko kuma ka maimaita ita kalmar da take biyo bayan shi misali a ce sallallahu alaihi wa sallama ce ta faɗi sai zama sai kawai salla da sallama kaga Allahu alaihi ne suka faɗi ko to sai ka rubuta Allahu alaihi a can sama sai ka sa sa to ɗaya daga cikin hanyoyin kenan ko Allahu alaihi sai ka saka sa raja sai wani kuma yace Allahu alaihi sai ka maimaita kalma da take immediate after wannan sakar ne mene kenan wa sallam sai tsara ne ta Wasallam. sai suka ce yin haka wasu suka ce a a wa fihi aukarir kilmata lam sai ka maimaita kalmar da bata faɗi ba wadda ke biye da wannan faɗuwar ma'an ya zama ka maimaita tare da wanda ya faɗin yake wa fihi labsun amma wannan akwai zai iya rikitarwa don zai zama yanzu ta maimaita kenan wani sai akwai da haka ta faru da ita ba dole a tantance cewa ana nufin ita ce next kalma da ke biye da wannan sakatun ba Wani gairin asli kharrij bi wasat bi wasat kalmati muhalli yace abin da yake baya cikin asali abin da kake so ka ƙara wanda bai cikin asalin ka ka zo gyara sai ka za ka ƙara wani abu amma shi bai cikin asalin inda ka kwafo wani ƙari ne kake bukata kamar sharhin wata kalma ko ta riwaya daban ko makamancin haka yace to ka tsara shi bi was'i kilmatil mahal a tsakankanin kalmar da ta zo daidai inda kake so ka samu ana ka sai bracket a daidai inda zaka saka ka tsara sharhin kalma ko wani abu daban wali iyabin ya ce la tukharrij abin da zai cikin asali karka rubuta shi kamar gyara babbid abin da zaka mishi ne tadbibi me shi ne, wato ka zo ka sanya shi a wani wuri na musamman tsakankanin wasu abin nan da suke yi zai zo fara mana shi a nan gaba shine za a yi kuri a farko a yi kuri a ƙarshe wanda sai a saka wannan magana tsakankani don ta nuni zuwa ga cewa fassara wata kalma ne ko sharhin wani jaridi ko wani abu daban wanda baya cikin asali aw sahihan li khawfi ko kuma ka gyara idan abin da kake so kayi yi kaga cewa in kai a takhrijinsa za a iya samun matsala ko babu wuri a wajen yace to sahihan sai kai correction me yake nufi ka rubuta rubutun akan wancan kaman ka damfara ka gyara irin yadda yara suke yi da biro ka damfara akan na asalin kai ta rubutawa sai ka danna wancan kuma gani ka rubuta abu sai zo ba haka bane to in ka zo sai kai kai kai yadda ka damfara giro a kai ba yara suna yin haka ba wani lokaci ta gwamnati shi yana da matsala dan ba dole bane a gane asalin me kake nufi a wajen yace li khawfi nafsi wai dan gudun kar ka samu rikicewa ko wanda zai karanta ya rikice wa ubi aka ci wannan magana ka ce ah, ba daidai bace ita ma tana kawo rikici dukkanin mu wanda suke malaman makaranta ko dalibai sun san wannan yana iya kawo rikici ko zaka bi kana makin ka ta da irin wannan dan bararren rubutun ka rasa me aka rubuta sai ka soke yara su daga baya su ta maka wallahi wallahi su ga abin da suke nufi malam ya ci gaba da cewa at-tashihu wa tamridu wa huwa at-tadbib shine wannan da muka faɗa at-tashihu yin gyara wa tamridu ko kuma sokewa wa huwa at-tadbib da aka ce ai shi ma wannan yana da asali a sunna ah, asalin sa shine wannan kissa ta Hudaybiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi da kanshi ce a nuna muni. da aka zo aka rubuta hadha ma salaha muhammadun rasulullahi rasulullahi sallallahu alaihi a quraishan sai wannan kafiri a lokacin ya zumbur ya ce ba mu yadda kai manzon Allah bane inda mun yadda kai manzon Allah ne ma ya rikici da kai lalle sai dai a faɗa abin da muka sani Muhammad dan Abdullahi sai na ji shi ma ya rau zafi ce wallahi ba zai soke ba shi hannun shi ba zai iya wannan tsautsayi ya soke Muhammadu Rasulullah ba zai iya manzo Allah ya ce to a nuna min da kaina in soke aka nuna mashi ya soke to kaga tamrid kenan gyara ko mun gane tamri gyara in kenan to wannan shine asalin shi a sunna yin gyara idan ka ga wani abu wanda ba haka ba kamar yadda a computer ko sai ka danna kawai delete ko test ko kai kai halatin din shi kawai kai deleting din shi ko kai overwriting din sa gurgurdan bukata gurgurdan abin da kake so kai irin wannan gyara yana da asali har ma za ka zo ji ba da labari irin yadda mutane suke yi abu ne tabbatacce dukkan mu nan wanda duk ya san yayi makaranta allo ya san ana yin wannan har ana yi da reza har idan ma bai ya bushe ba wani ma lashewa zai sauri ya lashe kayan shi ko ka sa baki riga ka ka goge sai kai maza ka gyara idan ya bushe sai ka sa ka kankare da reza ko da wani abu wanda yake mai kai shi ko kuma ka bi da alƙalamin ka sa ta wada ka jika ka jika ka jika waccan ɗan wata tare riga ta bushe sai kuma ka bi ka goge ka goge in fa daga gaskiya wanda za a gane almajiri ne kai na gaske a ga dai ka ta baci da ta wada amma zan ka haka tsaf tsaf kamar an goto babu ba alama cewa kana wani abin arziki <laughs> ko mun gani sai shi gaba da cewa wa katabu sahha alal mu'arrabi li shakki naqlan li shakki in naqlan wa ma'ana nirtuda nirtubi ومردوا فضببوا سادا تمد فوق الذي صح ورد وفسد وضببوا في القطع والإرسال وبعضهم في الأعصر الخوالي يكتب سادا عند عطف الأسماء توهم تدبيبا كذاك إذما يختصر التصفيه بعض يوهم wa inna ma yamizuhu man yafham yace at ce wa tamrid wa huwa at-tadbir gyara na gyara wata kalma ko kuma gyara na soke wata kalma shine a tadbib ɗin. wa katabu suna rubuta sahha alal mu'arrab akan abin da aka riga aka yi comparing din shi aka yi fulfilling din shi idan mutum ya zo iya inda ya karanta bayan da ka rubuta ka kwafi to shi karanta iya wuri kaza ka gyara to karshen wurin shi ka saka sah wato an gyara har zuwa iya nan shakki don kada kai shakka kuma da misali yanzu kana da document akan word kana gyara shi dole za ka samu da za ka san ina ka tsaya idan kwamfuta ka lafiya ce ta zamani akwai akwai wanda wato office wanda zai gaya maka cewa iya nan haka wanda yake da wannan zakira idan ba yi da shi na tuna yadda aka koya mana da muna wanda graduate idan ka zo sai ka daidai layin sai ka yi highlighting sai ka canza mai color sai ka canza color din rubutun to da ka zo inda ka ga yake da color daban idan da yana default black color sai ka sa mashi red ko blue ko wani abu can daban to da ka zo ka gane cewa iya nan ka tsaya baka ba za ka gane ina ne daga farko zuwa ina ka gyara ba zuwa ina ne baka gyara ba kowa yana da dabarar da yake amma yanzu oxygen wanda suke latest suna da wannan ma fasahar mai zaman kanta da ka kunna zai ci maka kana so ne ka je inda ka tsaya da da ka ce eh, kana clicking ne kake inda ka tsaya zai ce maka iyanan ka tsaya a wajen gyaran ka so a da da babu wannan irin tafiya yanzu duk technology ya canza wannan abubuwan gaba da sai kai a cikin yanzu a matsayin kai tarihin wani marhala ta kimiyya da fasahar kwafa rubutu da gyara shi amma yanzu ba a da buƙatar su wani eh, practical din eh, nan eh, film ba a da bukatar su irin waɗannan wanda zai bukaci su kawai shine muhaqqiq wanda yake hulɗa da irin waɗannan rubutun da har yanzu akwai su kaga shi yana bukace sun ci waɗannan surorin saboda sai zai mu'amalance su amma wanda zai hulɗa da su bai da bukata ta ta dole game da sai ya fahimci waɗannan abubuwan fahimta ta keke da keke to saboda a yanzu kwamfutar ta canza wannan za zaka ga document ma yadda muke gyara ma ɗalibai ka gyara akwai akwai abin da da ka saka na comment da wane ne wane ne idan ka tura ma yaro kawai da ya duba akwai da yake kawai accept all comments da ya ce accept duka za ta shigar da duka comment da kai a gefe zaman duka sannan ka rubuta a gefe a gefe haka duk fasahohi ne na na bilgir da sannan sun yawa ka rasa masu wasu ba wasu ma gane kansu ba sai ka iya abin da ka iya kawai da ya ce. wa shakki idan saboda kar ka fada cikin shakka ina ya kamata ka tsaya in naqlan wa ma'anan urtudi idan ya zama bayan ka amince da cewa wannan abin haka yake da kafa kuma haka ma'anar shi take bayan ka karanta ka tabbatar da haka yake a inda kafa ko kuma ma'anar shi daidai ce to sai ka saka sah wa marrabu fa dabbabu sadan tumad idan inda kuma yake da matsala inda baka gane ba kana so ka komo daga baya ka gyarawa sai a sa sadun wanda za a jata da doguwar kafa haka sadun sai a mata a jata doguwa fauqan ladhi a akan abin da yake daidai din wa rudda wannan nabiyin ana cewa ba daidai bane yin shi wa domin akwai barna a cikinsa. wanda ka gyara ka ce saha wanda baka gyara ba kuma ka sa sadun kawai wani zai tsammanin wani abu daban wa dabbabu fil qat'i wal irsali haka nan ma idan da aka samu inqita'i ko aka samu irsali wajen kalma ko harafi ya tsinke nan in ka tsaye irsali ba wai wanda wancan na musalau ba a kalmar ta tsinke ko harafin ya goce ko ya zo ƙarshen layi to nan ma za a saka alama cikin na cewa ga gyaran shi na a gaba wa babu hun fil asrul khawali wasu su azamun na can da suka suke yaktubu sadan inda aqatul asma yana rubuta sadun sadun a wajen inda aka hada sunaye kamar ya na da haddasa na fulanin wa fulanin wa fulanin to tsakankanin nan sai saka sadu sadu sadu don ka gane cewa wannan duka aka fi ne. kar ka ɗauka hadasana fulanun an fulani sai sa maka idan ya saka wa fulana ɗin sai ya saka sadun akai ma'ana sahihun ne wannan sahihun ne kaga fara tsammanin fulanun ne an fulani kuma abin da aka saba gani ordinary ne shine fulan an fulan to ga fulanun wa fulanun wa fulanun kar ka tsammanin kowa waɗannan kuskure ne sai maka sai ya sa maka sadun karami a sama ma'anan shi hadha naqlu sahih wannan abin da ya rubuta daidai ne karka karka ya shakka yace to wasu a can zamun nan da suna saka sadun akan inda aka yi adafin sunaye a cikin isnadi tuhimu tadbiban to haka saka sadun din ko sai ke kama da kama an yi gyara ne kazaka izma yahtasir at-tashiha haka kuma inda yayi gyara inda ya kamata ya sa sahha sai ya ikhtisari sai saka sadun kawai ba'adun yuhimu wasu sun yi haka wannan shi ma yuhimu yana rikitarwa wa inna ma yamizuhu man yafhamu duk waɗannan abubuwan sai wanda yake da hanta yake gane shi da haka ka guji abinda ba kowa ne zai gane ba kuma kamar da muka ji a baya idan ka yi amfani da irin waɗannan musalahatin tun a farkon nuskar za ka yi ne? za ka bayyana shi cewa in na sa kaza kaza nake nufi in an ga sadun a sama kaza nake nufi in an ganshi a ƙasa kaza nake nufi in an ganshi a da doguwar ƙafa kaza nake nufi komai sai ka bayyana al-kashf wal mahw wa huwa darb sai kuma al-kashf sokewa wal mahw da gogewa wa huwa darb shi correction kenan shi ma wannan dai wancan shi ne ke kuma zuwa ga asalin shi soke abu ko gogewa ko makamantansu gogewa kamar da manzo Allah sallallahu alaihi muka mun ji a baya yake cewa man kataba anni ghairal qur'an falyamsu kenan da abinda ba a bukata babu laifi a goge shi kuma ya zo ma a cikin tafarkin salaf su sun da suna rubutawa ne dan su samu su haddace bayan sun gama haddacewa gogewa suke kuma da makaranta Allah suna yi ya makaranta alluta da haka muke duk abin da ka rubuta ka biya ka biya mako guda ka iya shi malamin ka yasa ta ka iya to sai ka je sai ka wanke shi za ga makaranta allo akwai wuri na musamman da ake tonawa inda ake zuba da tawada saboda ita ma kanta ta da alfarma tawada qur'ani ce za a wanke ka shanya allanka ya bushe ka sa sanfefa ka gyara shi ka sa mai toka sannan kuma ka rubuta to da ka gogewan ba matsala bane idan babu bukata kuma يزيد في الكتاب يبعد كشفا ومحوا وبضرب أجود وصله بالحروف خطا أولى مع عطفه أو كتب لا ثم إلى أو نصف دارة وإلا سترة في كل جانب وعلم سطرا Safran iza ma kafurat suturuhu aula wa in harfun ata takriru fa abqi ma awwala satrin thumma ma akhir satrin thumma ma taqaddama aw istajid qawlan ma lam yusajjid aw yusafa aw yusafa nahwuhu ma fa alif yace wa ma yazidu abinda ya zama qari ya zama ba a buƙatar shi kitabi a cikin littafi yub'adu to a nisan sai shine kashfu ana cewa kash da kafin kuma wasu laraba suna karantawa da kashfu shi kankarewa din kashfan a kankare shi kamar yadda muka ambata ana kankarewa da reza ko da wuka ko da makamantansu amma malamai suna kin wannan akwai malamin ma da yake hana shigowa da wuka ko duk wani abu mai kaifi makarantarsa saboda kar a kai ga ana kankarewan saboda kankarewan wani lokaci kuma yakan iya ba da shakka sai a tsammanin kuma kama akwai wata matsala kuma da ka san misali in ka cika cik idan ka yi alteration ko kana zuwa yan banki za su ce ah, ba sai da wannan sai sai sai an sake wani signature ko an sake wani abu kaza kaza saboda kankarewa ko goge wani abu ishara ce zuwa ga an yi wani kamar dan eh, jan kafa haka wajen rubuta shi menene ne daidai wa mahawal ko kuma a wanke shi musamman idan yana yin abin da za a iya wankewa ba a samu matsala ba kamar allo kaga amma takarda ba za a iya wankewa ba yanzu a zamanance akwai corruption fluid wanda za ka sa a takarda ka goge ka goge ya kawar da wancan rubutun da aka yi kuma akwai malaman da suka shahara da cewa suna yin haka kamar su suhunun wannan ɗalibi na maliku an ba da labarin cewa shi lashewa yake sai sa sai sa harshe ya ta lashewa ya ta lashewa sai ya goge wannan rubutu haka Ibrahim Ibrahim an-Nakhai aka ce yana cewa yana daga cikin mutuncin dali a ga duk rigar shi ko ina da taban tawada kama an ruwan tawada a kan shi haka abu isa ka shirazi aka ce shi ma yake da irin riga rigar shi in ya fito makaranta yadda ka sai rigar mahauci idan ya fito daga fawa za ga duk jini ko shi kuma da haka yake shi take da tawada ko ina tawada haka kamar kamar da kasance da in yi kwana yana ɗinki za ga duk jikin shi zare can wani ɗan yaji ya makale nan wata gunto su kwala alama da gaskiya ya yi za ka aka ce abu shi haka sai rajin ya fito da asuba da masallaci ya kwana rubutu sai a gan shi kawai duka haka ko ina tawada hannun shi ma tawada ko ina ya guguga a jikin shi na iya tuna da muna makaranta allo har a kai ake gugawa da gashin ka sai cikurku da ya kuma na saban mako sai ka da kayan guru <laughs> in da yawa sai ka guga gashin ka sai ka je za ka yi wanka ka ji gashin ka gaba daya ya yi annakiya saboda karu da ke cikin ka yaran yanzu da ba su makaranta a lodi ba za su san wannan ba sun huta yanzu ba makaranta a lodi sai ta almajirai duk sun mutu makaranta a lodi irin na da wanda yaran gida suke yi yanzu duk sun mutu ko malaman ne suka mutu ko bala'i ne yawa da talauci da sauransu islamiyu duk sun kwace abu suna islamiyu sun zama kuma makaranta Allah Allah da shi kyauta malam ya ci gaba da cewa au mahwan wa mahwan ko kuma a share shi wa bi darbin ajwadu abin da yafi shine ayi cancelling shine barb a ji rubutu akan shi wanda zai nuna an soke shi amma ana iya karantawa dan wanda zai karanta ya san me aka rubuta da a wajen ta yi wannan daɗin wannan da kake ganin kuskure ne na iya zama daidai kuma idan aka yi gaba aka yi gaba amma wanda ya goge shi gaba ɗaya ko ya lashe shi ko ya wanke shi kaga ya hana wani samun access to wannan abin da ya share to haka cancellation a crossing line a cikin haka amma ya zama gashi nan wannan cross line na nufin wannan is no longer abin nan valid amma kuma is still readable wani na iya karantawa ya riski ne ke wajen don wata ƙarin fa'ida da take iya samuwa ya ce wa bidarbin ajwad shi ya fi kyau an fi ganin mutuncinsa an fi ganin dacewarsa wasilhu bil hurufi khattan aula shi wannan layin da za ka ja ka ja shi ya keta kan harufa aula ko kuma ba inda keta kan harfan ba ma'a aqfihi ka jona shi da harufa ko ya keta su ko kuma ya zama an jona shi da ciki an sa shi an sa su a cikin shi au katbula ko kuma ka rubuta idan kai zo kan shi ka ja layi sai ka saka la wato banda wannan thumma ila sai kuma ka ce ila daga farkon inda yake ba daidai ba sai ka saka la can kuma karshe sai a saka ila wato daga can zuwa nan ba daidai ba ko mun gani rubutun kayi cycle din shi haka sai ka farkon ka saka la ƙarshe ka saka ila malama hadisi kenan Allah ya gafarta musu auni fadaratin ko kuma ka yi rabin cycle kamar da muke bracket kenan rabin cycle haka degree 180 kenan ko eh, haka ne sai ka yi shi a farko a ƙarshe ma sai ka yi shiga kamar bracket kenan ka sa shi baina ƙausai ne sai ka sa wannan la'in da ila wa illa in ko haka ba zai yi ba sifran sai ka rubuta cycle a farkonsa da ƙarshen sa idan kalma ce guda sai ka rubuta cycle a samanta wa in harfun ata takriru idan wata kalma ko wani harafi ne ka rubuta fi kulli janibin ko yau sifan fi kulli janibin a farko da ƙarshe wa allim satran sai kuma kai alama da wani layi da zai nuni zuwa ga nan ne farko ne ƙarshe wa satran satran layi a farkon da ƙarshen wato ko dai kai sifin kai sifin din fi kulli janibin ko kuma ka zo ka ja layi haka a tsaye daga farkon kalmar zuwa ƙarshe sai su zama suna suna cikin wani bata haka amma a tsaye Ya ce izma kafurat tsoruhu. wannan musamman idan ya yi yawa iza ma kafurat tsoruhu. idan ya yi yawa kenan idan zama abin yana da yawa ya ce paragraph guda ko layi ɗaya da rabi ko layi biyu sai ka ja musu layuka da za su bayyana cewa banda mai sai ka saka la da kuma ila ɗin la a farko ila a ƙarshe au ma ya ce aula ko ko kuma koda ba su yawa ba kana iya wannan ɗin wa in harfun a ta takriru idan ko harafi ne guda ɗaya kamar kalma ƙwaya ɗaya ko harafi aka maimaita ta ka ta sau biyu to da ka zo yin muƙabala sai ka ganta su biyu fa abqi ma awwal To idan ya zama a farkon layi ne ka saka ƙala ƙala ko min min ko haifu haifu ka maimaita su to wacce za ka goge yace to fa abqi ma awwal fasari sai ka kyala ta farkon layi ka soke ta tsakiya wacce zo ta biyu kenan au eh, thumma ma akhir fasari in kuma dukan su biyu a ƙarshe ƙarshen layi ne da ta ƙarshen layi da ta kusa da ta ƙarshen layi ko to na ma sai ka kyale ta ƙarshen layi sai ka soke ta kusa da ta ƙarshen layi ala sa mun gani ko a farkon layi za a bar ta farko ko su biyun duka a ƙarshen layi za a bar ta ƙarshe summa ma ta ƙaddama sannan kuma ya zama dukansu a tsakiya suke to za ka kyala wadda ta fara zuwa ka soke wadda take ta zo ta biyu a wista ko kuma ka zaɓo ta fi kyau wajen rubutu ka zaɓa wane ne rubutun ya fi kyau a kankanin su guda biyu wannan ta ta burge ka to ita ce fa abuke sai ka bata kenan kaulani wannan shine zantuka da malamai suka yi guda biyu game da ta tsakiyar kenan ko dai ka share mata kaddama a ce yace kaulani malam yu bati matukar ba ibafa bace idan misali abdullahi ne sai ka sa abdu abdu allahi to kaga yanzu wannan mata kaddama ita kamata a goge saboda ta biyun tana tare da izafa kai tsaye ko kuma abdullahi lahi to ga wannan suka share ta ƙarshen kenan kai tsaye ko mun gane ko da ta fi kyau shine malam yudati matuƙar ba ba ce au yusafa ko kuma sifa ce wal mausu zaidun qa'imun qa'imun sai ka rubuta zaidun qa'imun qa'imun to zaka share waccan ta gaba kenan sai ka bar zaidun da qa'imun kusa da juna ba za ka share gairun ƙa'imu ɗin ta tsakiya ba sai ka share ta ƙarshe sai ce au na hauhuma ko kuma wani abu makamancin idafa ko makamancin wasu fa'allifi to sai kai ƙoƙari ya zama ka jona su da junansu yadda zancen zai tafi daidai kai ƙoƙari ka bai shi aida zancen da tafi daidai al'amuru fi ikhtilafin riwayat ya za ka mu'amalanci idan kana da riwayoyi da suka saba wa juna ya ce waliyabni awwalan ala riwaya kitabahu wa yuhsinu al-inaya bi ghayriha bi katbi rawin sunniya aw ramzan aw yaktubuha mu'taliya bi humratin wa haythu zada al-aslu hawwaqahu bi humratin wa yajlu yace idan ka zo za ka yi kofar za ku kofa hadisai wal yabni awwalan ala rawiya ka gina littafin ka akan mai riwaya da ala riwaya ta riwaya da za ku mu wadda ne to kai tawa wani riwayan ya haya ibn ya haya ita kake so ko to ka fita to wani take riwaya kasa ita ce asali da ka kofa kitabun ka gina littafin ka akan riwaya sananniya wa yuhsinu al-inaya ka ba da muhimmanci wajen zaben wacce ce riwaya da ta dace ka ba da muhimmanci kaka hallaka riwayoyi kuma misali za ka karanta Qur'ani dole ka ka zabi ruwaya da za ka karanta da shi za ka dinga karanta wannan aya da hafsu mai zuwa da khalafu wata kuma da duri ka ga ba zai yi ba ko dole zama kana gudana ne akan wata riwaya guda daya in yaso idan ta kama ka zo yin sharhi ko bayani ko tafsiri ka bayyana cewa to a nan waje akwai riwaya kaza to haka hadisi ne za ka taɓa cewa kan riwaya ita za ta yi amfani ma da ita amma za ka yi inaya wa al inaya bi ghairiha ana so ka kula da wanda ba ita ba bi katbi rawin sunniya ka rubuta sunan mai riwayan cewa warawa fulanun kaza kaza kaza yadda kaman muslim yake kenan haka muslim yake haka bai yake warawa wa haddathana fulani? kaza kaza zada wani kafa ko qala fi riwayati kaza irin wannan au ramzan ko kuma in baka sanya sunan ba ya zama zaka yi ramzi da za a gane warawahu da ma'ana abu dawuda warawahu mim ma'ana muslim wa fi kaza ramzi wanda za a gane au yaktubaha muqtaniyan ko kuma ya rubuta ita riwaya cikakkiyarta yana mai bada muhimmanci yana mai amfani da bi humratin da da jan tawada ma'ana idan baka ce baka ambata ba sai zama jatta wada tana nuni zuwa ga bambancin riwaya haka aka samu abu zarin harawi aka ce yake a rubutu a littafan shi eh, da wani malami mutumin kasar andalus shine abul hasan al suna yawaita sanya tawada daban don su nuna bambancin riwaya wa haythu badal aslu hawaqahu a lokacin da ya zama wani abu ya karu kan wancan asalin da take da shi ƙahu, sai ka sashi a cikin da'ira ne daga ƙahu, kamar yadda kamar yadda albani yake wanda ka san shi Muhammad Nasir bin rahmatullahi alaihi hawwaqahu bi humrati to sai ka sashi a bracket da jan bracket wa yajlu kuma ka bayyana ka bayyana cewa dina na aka ga bracket ja ina nufin wato ƙari ne akan abin da yake cikin asalin riwaya duk waɗannan ne kamar da muka ambata wasu mustalahat ne waɗanda a yanzu sai dai a ji su a tsallake su a aiki da su zai zama ba abu ne mai yiwuwa sosai sosai ba wal al-isharatu bil rams al-isharatu bil rams ishara da ramzi wato ikhtisari wanda muka bayani a ran nan cewa yana daga cikin abin da ishara a gun malamai amfani da wato abin nan abbreviations ko acronyms waɗanda za su zama an san su an bayyana su sun zama mu'tamada yace wa fasaru fi katbihim haddathana ala sana auna wa qila dathana wa qasaru akhbarana ala ana au arana wal bayhaqi abana قلت ورمز قال إسنادا يرد كافا وقال الشيخ حذفها أهد خطا ولا بد من النطق كذا وقيل له وينبغي النطق بذا وكتبوا عند انتقال من سند لغيره حا وانطقا بها وقد رأى رأى الرهاوي بألا تقرأ وأنها من حائل وقد رآه بعض أولي الغرب بأن يقول مكان هل حديث قد وكيل بل حائل بل بل حاء تحويل وقال قد كتب مكانها صحف ما فها منها تخذ آه اختصاري da suke yi wanda yake ya shahara a gun malaman hadisi mala yace waqtasaru fi katbihim haddathana haddasa na. a cikin rubuce-rubucensu malaman hadisi suna takaita shi su sa mishi ala sana sai ka gan shi koma sana an goge haddada au na ko ka ga na wakila da sana wasu kuna rubuta da sana su cira ha'ul din wannan duka istari dan ka zo karantawa sai karanta haddasana din na daga cikin abin da zai sa a gane ka da rashin sanin abin da ya kamata a ji kana cewa sana ko na ko na din in aka ji kana faɗa ka to sai a gane wannan to da bai bai ya wannan ta bayan fage shigo harka waqtasaru akhbarana ala ana shi ne standard din wato abbreviation din shi ga ana au arana ko kuma lafazin arana wal bayhaqi abana idan ka ga cikin sunan kubra na bayhaqi da sunan tafin shi ya saka abana ma'anin shi akhbarana da ka din ka zo kai za karanta ka ce haddasana sanadin wannan kuma ana ka ce akhbarana haka abana ka ce anba'ana akhbarana an qultu ni malam zan je da kisa nace wa ramzu qala isnadan yarid kafa lafazin qala a cikin isnadi akan sa kafu kadai a cire alifun da lamun din wa qala shaykhu hasquha uhid malam yace amma fi gane ma a shayi ta gaba daya za ka ji akan da isnadi za ga abin ke wuce kawai sana wa sana fulan na fulan na fulan an fulan amma idan aka zo kan ana cewa qala haddathana to wannan qalar da ba ta rubuce ba wai kali bace akwai ta ne amma shari ta zaka ga ce qala haddathana abul yamani qala akhbarna shu'aib an ad-duhri qala haddathani ubaydullah ibn abdullah ibn muhammad ibn ad zaka ji suna yawan fadan qala qala qala qala din ana tabaranta ko ina har ma suna goge inda ƙala ta zo guda biyu sai a share ɗaya kuma wanda zaka ji ce ƙala ƙala rasulullahi an abi hurairata ƙala ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in ka duba a nuska sai ka ƙala guda ɗaya ce amma biyu ce a wajen sun saba da goge waɗannan ƙala ƙala din saboda sun yi yawa kuma an saba da su a makaranta hadisi kawai sai a goge su to wanda bai sani ba dan bana bakwai ko mai neman abin da zai faɗa da ya ji malamin hadisi na cewa ƙala na? محمد بن موسى قال حدثنا غندر قال كذا sai ce suna karawa ina ina wannan kalar take a kai ne kake da karin jahilci akan na gama garin mutane ko mun gani jahilcin ka ne tsara akan da kowa sai kaga in ka koya za su ga maka cewa ga yadda suke abun su ga yadda yake suna shi ne yake cewa qultu wa ramzu qala isnadan yarid kafa ana saka kafin don ka ganta abin da take nufi kenan amma yace wa qala shaykh malam dan salahu yace hasbuha uhit amma riga an saba da sharita khatan a rubuce wala budda min nutqi amma dole a furta ta kaji magana kaza kila lahu haka kuma idan lafazin ba qala bane kila lahu ne kama ce annabi ya tambayi kaza kila lahu sai aka bashi amsa yan shi ma ana goge shi a sa kafin kawai ko a goge shi gaba daya wayan bagin nutqu bi za ita ma ya dace a karanta ta wa katabu inda intiqalin min sanad haka kuma idan za a juya daga wani isnadi zuwa wani li ghairihi zuwa ga wani isnadin ha sai ga sa ha'ul ko shi ne menene kenan hawala sanad wato malami ne ya koro isnadi ya take zuwa wani waje bai so ya kusa sai ya ƙara koro wani isnadi to sai ya sa ha'un sai ya kwana ya ƙara koro wancan sai zo sai ka ya haɗe su wantiƙan biha za ka furta ta da hawwala sanatin wa qadra ar-ruhawi malan ar-ruhawi wato shine ga yanan al-hafiz abu muhammad abdul qadir ibn abdullah ar-ruhawi mutumin garin ruhani ɗalibin al-imamu abul qasim ibn kasir uh, ibn ibn asakir dimashqi yace yace shi bi Allah tukra yace shi yana ganin ba sai an karanta ta ba amma dai wa annaha min ha'il ma'anarta ha'il wato wani kwana da aka wa qad ra'a ba'du ulil gharbi wasu malaman kasan yamma suka ce bi an yaqula makanaha a wurin in ka zo sai ka ce al haditha faqat abin da aka ce kenan wakila wasu suka ce bal ha'u tahwil ha'un ce ta tahwil hawala sanar wanda shine kuma daidai wa qala yace wa kashi shi shi shi malam abin nan kenan ibnu salahi wa qala qad kutib makanaha sahha fama min hantuhi yace wasu kuma suna rubuta ah, min hantuhi wasu suna rubuta asalin abin da ke wajen sahha ne sai aka ɗauko ha'un ɗin kawai aka bar aka bar sadun ɗin ma'ana sahha ne a wajen amma sai aka cire sadun aka bar ha'un amma dai sahihiyar magana shine ana cewa ne hawwala sanad hawwala sanad shine abin da ya kamata a faɗi a wajen duk sanda aka zo kuma za a furta shi kamar da za a furta ƙala ƙala haddasa kaza kaza Za ka in an zo wajen shi ma za a furta hawwala sanad din saboda mai saurare ya gane a isnadin ya take iyanan yanzu an yi kwana ne zuwa kan wani isnadi wannan abu ne wanda yake duk wanda ya sa wa sauraron karatukan malaman hadisi da wanda suke karanta littafin hadisi kamar kana sauraron irin malam Dr. Ahmad na Kano na BUK eh, za ka je na yawan amfani da waɗannan eh, Wani kusan shine za ka ce ya fi kowa shahara da karantar da littafan hadisai masu isnadoji ya ta karantar da su da yawa da yawa inda ya soke kutubu sita ya yi muwatsa ya yi sunan jarini ya yi wane ne ya ga sunan da yawa ya yi su don kana ji zaka taji zaka taji a bake shi kala hadathana fulano kala akhbarana fulano in kana dubin littafin ba za ka gani ba zaka ji ya ce hawala sanad eh, mala albani na manin shi ma ya karanta da wannan abin dalla dalla a karatukan shi na bukhari da muslim da karatun da aka yi a can baya na abin nan a littafin tadribur rawi da makamantansu abu ne da wanda yake sananne a wanda suke hulɗa da littattafan hadisi ko wanda suke sauran malaman hadisi amma ta yi wanda bai saba ji ba yana iya jin shi wani abu daban amma sai ya fahimci irin waɗannan maganganun da malamai suka yi za mu saurara a nan sai Allah ya mu darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum